بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة wannan wata yartana taurwaci akan abin da ya shafi lailatul qadr kamar yadda muka sani lailatul qadr dare ne wanda yake ainihin mai girma kasancewarsa dare ne da aka saukar da alkur'ani ainihin a cikinsa ah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ya faɗa ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حقيقة من مستكد القرآن آه أينهن ليلة القدر ya ce lailatul qadri dare ne wanda ya fi alkhairi fiye da wata dubu ya ce mala'iku suna saukowa da mala'ika jibrilu a cikin wannan dare din da izinin ubangijin su kuma aminci ne ya tabbata a cikin wannan dare din har zuwa wala alfijir sannan wata aya Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin hakika mun sakar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka wanda malamai suka ce shine daren lailatul qadri <clears throat> daren lailatul qadri lokacin ta shine kamar yadda ya tabbata daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce dare na 21 ko dare na 23 ko dare na 25 ko dare na 27 ko dare na 28 na 29 ko kuma ƙarshen dare na ramadana waɗannan hadisai sun tabbata akan haka mana mara a cikin darare na goman ƙarshe kenan na'am imam shafi'i yana cewa eh, manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yana amsa tambaya ne da ake masa yaushe za mu nemi daren lailatul qadri sai ce ku neme shi a dare na kaza sai a kuma tambaya sai ce ku neme shi a dare na kaza haka haka har zuwa karshe amma dai malamai sun jayar yadda cewa lallai daren lailatul qadri dare ne a cikin watan ramadana wanda haka hadisin sayyida aisha ya nuna sannan kuma a ramadanan ma a goman ƙarshe goman ƙarshen ma kuma a wutiri haka hadisi ya nuna sayyida aisha ta ce manzo sallallahu alaihi sallama ya kasance yana yin ainihin itikafi a goman ƙarshe na ramadana kuma yana cewa ku nemi daren lalatul qadri a cikin mara a goman ƙarshe na ramadana to idan bawa ba zai iya tsayuwar duka dare goma din ba ko kuma ya gajiya to kada ya bari a rinjaye shi ainihin yare guda bakwai ainihin na ƙarshe ma'ana wannan ainihin eh, maraɗin na goman ƙarshe na'am kamar yadda aka sani eh, ainihin a ce ga daren da yake eh, lailatul qadr a ce dare na kaza ne hakika ko dare na kaza tabbas shine ne to an ɗauki wannan saboda wata ran wasu sahabbai sun yi ɗan husuma to manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito zai ba su labarin lailatul qadr dare ne na kaza sai samu suna ta jayayya to sai aka ɗauke bai faɗa musu ba to saboda haka hadisai suka zo masu tarin yawa kamar yadda aka faɗa suke nuna cewa a goman ƙarshe a wasu kuma suka ce goman ƙarshen ma a wutiri to kaga goman ƙarshe am ne wutiri kuma khas ne to kaga za a gabatar da khas ne akan am sai ya zamana lalle mutum ya neme ta ainihin wutiri idan mutum ya tashi dare na goma na 21 dare na 23 dare na 25 dare na 27 dare na 29 waɗannan dararen guda biyar idan mutum ba zai iya neman ta ba a cikin wannan dararen to lallai dare na 15 na 25 da dare na 27 da dare na 29 waɗannan dararen guda uku kenan to Allah dai shine masani amma dai in san samu ne mutum goman ƙarshen gabaki ɗaya ya kamata ya ainihin raya su da ibada nam malamai sun ce kusan la isha mutum ya a cikin jami'a wannan daren inda na lailatul qadr ne to shi kenan ya dace ainihin da wannan dare din na lailatul qadr din da fatan Allah ya datar da mu na'am kamar yadda aka sani manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban wanda ya tsayuwar daren lailatul qadr yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen Allah wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa kaga lallai wannan ya kamata mutum ya zaburar da shi ya tsaya ya tsayuwar wannan dare din saboda mutum in ya samu gafara shi shikenan kaga ya dace kamar yadda malamai sun ce an so mutum ya dinga yin addu'a a cikin wannan daren kuma yawaita yin addu'a din kamar yadda hadisi ya zo daga wajen sayyida Aisha ta ce eh, ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama me za ta faɗa idan ta san wannan dare shine na lailatul qadr din shine yake ki rinka faɗar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni hakika Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa kai min afuwa kaga wannan addu'ar mutum Allah ya sa ya dace sai ya ta yawaita karanta ta a cikin ainihin wannan ainihin dare din ga insan samu ne kamar yadda muka faɗa mutum ya raye dare guda goma gaba ɗaya in ka tashi ke salloli kuma ka yawaita wannan ainihin addu'a din kamar yadda saida Aisha ta faɗa idan goman ƙarshe ya shigo tace manzo sallallahu alaihi wasallama ainihin yana raye daransa yana tashin iyalansa yana kauracewa matansa da shimfiɗarsa gaba ɗaya ma'ana yana dara yana raye daren wani hadisin ma kuma ta ce ya kasance yana yin ƙoƙari wajen ibada a goman ƙarshe fiye da yadda baya yi a wani wannan goma ɗin to wannan ya nuna cewa lallai mutum ya ba da himma sosai ya yi ƙoƙari ya ga ya raya daren guda goma ɗin gabaki ɗayansu kuma daman kamar yadda aka faɗa shi kansa duka ramadan ɗin ma ana buƙatar mutum ya yi ainihin na filfili na dare a cikinsa ah, manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce man kama ramadana imanan wahti saban wanda ya tsayi ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajensa wufira lahu ma taqaddama min dambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan kuma ya dan uwa ka sani <clears throat> cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta safiyar lailatul qadri da wasu alamomi wanda mutum zai iya gane cewa wacce ce lailatul qadri din yace safiyar lailatul qadri rana tana fitowa ba ta da zafi har ta daga zaka ji ba ta da zafi washe gari kenan <clears throat> sannan eh, wani hadisin ya faɗa cewa rana tana fitowa ba zafi ba sanyi za ta fito a ran nan tana da rauni wajen haskenta da kuma zafin nata to kaga waɗannan eh, wasu kamar alamu ne kenan za a ce wanda suke ainihin nuna alamun ainihin lailatul qadr din to ainihin da fatan Allah ya bamu dacewa ya bamu ikon tsayuwa a cikin wannan dare na lailatul qadr din dukkanin sauran darare na ainihin ramadan kamar yadda aka sani kuma mabagabata suna ainihin eh, ga hadisi na sayyida Aisha manzo sallallahu alaihi wasallama in goman karshe ya shiga yana yin kokari wajen ibada fiye da yanda baya yi a basu ba hakanan magabata sahabbai da waɗanda suka biyo su tabi'ai da waɗanda suka biyo su nagartattun bayan Allah su ma suna ba da himma sosai wajen yin ibada a cikin wannan goman karshe ɗin daga cikin irin ibadun da ake yi kaga ana yin tsayuwar dare a dinga ƙiyamun laili wadda wasu za ga saukar alkur'ani za su faro eh, su dinga yi raka goma sha ɗaya ko makamantan haka suna karanta ƙur'ani kullum ko su eh, izu shida kaga su sauka a goma wasu kuma su izu uku uku su yi izu talatin a goma ko makamantan haka almuhimmu dai ana so mutum ainihin ya dinga raya daren gabaki ɗaya idan ka samu dama ka fito ka yi a jam'in mutane to wannan falala ce mai tarin yawa idan kuma baka samu dama ba za ka iya kai kaɗai ko kai da iyalanka sai ka yi musulmanci ku yi raya waɗannan darare ɗin ba don komai ba don kwaɗayin Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a cikin wannan ainihin ibada ɗin wadda take mai tarin falala kamar yadda aka sani wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma al'imami imami hatta yansarifa ghufira kutiba lahu wanda ya tsaya ya tsayuwar dare tare da liman har liman ya idar da sallah to za a rubuta masa kwatankwacin yayi tsayuwar dare ne baki daya ladan tsayuwar dare baki daya wanda wani hadisi ne ingantacce abu dawuda da wani su suka rawaito shi saboda haka lallai ya zama wajibi a kan mu mu yi ƙoƙari mu ga mun raya waɗannan dararen guda goma